إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau yawmul larbi'a ranar laraba goma sha tara ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara 1443 wanda ya zamo daidai da ashirin ga watan afrilu miladiyar annabi isar ne maryam a bethlehem alaihim assalam idan lissafin ya inganta tana da shekara dubu biyu da akirin da biyu kuma za mu ci gaba da karatunmu a cikin suratun rahman kamar yadda muka ɗauko tun farko idan ba manta ba a tafsirinmu wanda ya gabata mun karanta ayoyi guda biyu waɗanda suka tabbatar mana da cewa idan duniya ta ƙare to kowane abu halaka zai yi babu abin da zai wanzu babu abin da zai rage babu abin da zai tabbata a bayan ƙasa sai Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya kaddara masa tabbata na wacin gari kamar yadda muka yi bayani kuma wannan yana daga cikin ni'imomin da Allah ya yi mana shine an karar da mu abin da zai faru nan gaba domin mutum ya yi ƙoƙari ya gyara yanzunsa bi ma'ana ya gyara duniyarsa kafin ya je lahira ya gyara lokacin da yake da rai yake walwala yake da iko kafin ya rasa rai ko kafin ya rasa iko ko kuma kafin duniya ta kare za mu ci gaba daga ayan da Allah ta'ala yake cewa يصاله من في السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان har ila yau yana daga cikin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana shi ne roƙonsa da ake yi dare da rana za ka samu a 24 hour a awa 24 ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yanzu idan kai kana zaune kana sauraron tafsiri ko mai karatu yana yi ko mai fassara yana yi wani kuma yana can a gefe yana ta addu'a saboda Allah ta'ala ya biya masa bukatarsa ko kuma Allah ya yi masa damuwarsa ko yana fama da rashin lafiya Allah ya yi masa ko kuma yana neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala saboda laifukan da ya yi ko kuma haka kawai yana ambaton Allah yana neman rahaman Allah duniya da lahira saboda haka ka dubi babban misali ga ɗakin kaba yana da wahala a ce ɗakin kaba da ake masa dawaɗi akwai minti ɗaya ko minti biyu ko minti biyar da za a wayi gari a cikin awa ashirin da hudu na duniyan nan ba tare da ana ɗawafi ga ɗakin kaba ba sai lokacin corona ya sa malamai suke ambato lokacin korona zamanin corona coronavirus wato yana ɗaya daga cikin lokacai na bala'i da musibu a duniya kamar yadda su ma 'yan boko sun tabbatar da karyewan tattalin arziki na waɗansu ƙasashe da lalacewan tsarin tsaro na waɗansu yankuna ko ƙasashe da matsaloli iri daban-daban abinda coronavirus ya kawo a lokacin ne aka wayi gari alaƙin ƙaba za a yi awa 24 sau barkatai ba tare da wani yana fi ga ɗakin kaba ba babu kowa saboda bala'in coronavirus wani lokaci wadanda suna cewa ya za a yi saudiya su rinka biyayya ma waɗannan akwai mutanen da akwai arnan da da ya kuda wanda suke rike da duniya in baka bi nasu ba kake kaza su yi ka tafi a banza ba abin da ya dame su ko najeriya da kake gani ana ɗan kazar-kazar akwai abin da yake hannunsu idan sun ga dama wannan control din ko remote control din yana hannu su suka juya shi juyawa zai yi kuma ba yadda kai iya sai dai kawai in aka kyale ka kana waɗansu ayyukan ka. to ka ci gaba da addu'a Allah ta'ala ya sa ka cika da imani amma duniyan nan da kake gani saboda mafiya yawan musulmi sun sake karantarwan Allah da manzonsa to kuwa dole a samu kaskanci iri daban-daban ba yadda za a iya ce waɗansu yan tsiraru suna biyayya ga Allah shi kenan kuma sai Allah ta'ala ya tilasta addininsa a bayan ƙasa Allah bai wannan alkawari ba amma dai abin da ya ce ba yadda za a iya cikin al'umma a ce dukansu sun lalace ba tare da an samu waɗansu waɗanda suke rike da gaskiya ba na منصورين على الحق لا يدرهم من خذلهم حتى يأتي أمر Waɗanda suke rike da gaskiya. duk yadda aka yi ba sa kaucewa suna kwatantawa daidai gwargwado kuma haka za su kasance har Allah ta baraka wata ala ya dauki ransu ai a ka'ida wajen canza munkari maza Allah ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika at'afu al-iman a ruwayan kuma walaisa wara azalika min al imani habatu kardal mataki na farko mutum ya canza da ikonsa idan bayi da iko to ya canza da bakinsa shine ya karantar yayi wa'zi wa'azi kamar yadda muke yin wa'azi a yanzu tunda baka da ikon waɗanda suke gidan kwallo ka ce za tattara su a yanzu ko waɗanda suke karuwai ko suke gidan karuwai ka ce za kama su a daren nan ko wanda suke kyaye-kyaye ba da wannan iko dama wannan iko na gwamnati ne na hukuma to kuma gwamnatin ba musulma ba ce ko hukuman ga ta ga yadda take ko da ma an ce da shari'a commission to shari'a commission din ma suna da ainihin limit suna da abin da ake kiransa jurisdiction shine demarcation nasu wanda ba su yi sa suke tare ba saboda haka in baka da iko to abin da ya rage ki ne kai wa'azi akwai munzalin da wa'azin ma ba za ka iya ba to maza Allah ya ce ka ki a cikin zuciyanka amma idan an wayi gari musulmi bai ki a cikin zuciyansa ba yana goyon bayan barna ko da bai fito fili ma ya goyi baya ba Maza Allah ya ce to wannan ranar takin alkiyama yana tare da masu barna amma idan ka ki barna ko da baka fito kai magana ba saboda ba mamaki baka da iko baka da dama to lalle hakika ranar takin alkiyama ka kubuta domin saboda ba za a tayar da kai tare da waɗannan masu barna ba amma duk wanda ya kaunaci wato mutanen da suke barna bai hana su da ikonsa ko da bakinsa ba bai ƙiso a cikin zuciyarsa ba kaga wannan ya gwada yana kaunansu yana goyon bayansu kenan to ne annabi ya ce wa laysa wara zalika min al-iman habatu to bayan nan kuma babu imani daidai da kwayan zarra to don haka wato mataki mataki ne akwai abinda mutumin da yake gefe ana kiran su leman ko kuma lemen wanda shi bai san ainihin abin da yake gudana a sama ba Abin abinda yake gani a fili fafahiyar wato da shi ne yake hukunci alhali kuma masu hankali da masu nazari ba da abin da yake fili ne suke hukunci ba saboda haka ko mu yanzu da muka taru muna sauraron wannan tafsiri da mutane da yawa da suke sauraron wa'azi da tafsirai da yanzu za a sa mala'iku a kofofin masallaci ko a gate din masallaci ko waɗanda suke bakin hanya a ce an toke can an toke can da lungunan nan na doya duk an toke a ce mala'iku za su yi sikirinin to in ba yi sa'a ba mai fassara ma ba zai tsallake ba balle kai da kake sauraro kai dai kawai yadda ka gan mu ka bar mu haka Allah dai ya gafarta mana idan an cuci musulunci mu ji takaici idan an cutar da musulmi mu ji takaici amma wani lokaci mu ma muna da laifi irin namu tunda ba ma riko da addini ɗari bisa ɗari idan mun yi riko da addini ɗari bisa ɗari wallahi sai Allah ya taimake mu ta inda ba ma tsammani in tansurullaha surukun wa dama ku. idan kun taimake Allah kun taimake addinin Allah to Allah zai taimake ku ta inda ba ku tsammani ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يعتفر ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمري قد جعل الله لكل شيء قدرا saboda haka in karki Allah to Allah tabaraka ta'ala sai ya fitar da kai daga cikin rigingimu iri daban-daban to don haka lalle hakika Allah tabaraka ta'ala ya kaddara ɗakin kaba a yanzu tunda an wuce zamanin yanzu coronavirus a riga an sassauta an gama wannan sai wata annoba kuma nan gaba domin saboda kabin duniyan ta kare ba yadda za a yi a zauna lafiya haka sai an sake ɓantaro ko sai an ballo wani abu idan kana da rai ka kai da in baka da rai a yi a bayanka to amma yanzu ka duba za ka gana da wafi al'akin ka ba 24 hours ko yanzu bayan magariba a yadda na duba na ga an cika kwarai da gaske saboda masu tafiya umra waɗanda suka yi tafiya daga najeriya da dama a yau za su tafi saboda kowa yana son ya samu goman karke a can shi yasa goman karke a makka yadda ka san lokacin aikin haji ne ranar bakwai ga watan zilhijja da takwas ga watan zilhijja yau mutarwiya da tara ga watan zilhijja wato ranar da ake tsayuwan arfa wanda yake da aikin kaba yakan ɗan samu ragowa saboda mafiya yawan mutane suna filin arfa to amma daga nan kuma da daddare a ranar arfa zuwa ranar sallah goma ga watan zilhijiya da ranar sha ɗaya na jifan shaidan da zaman mina da sha biyu shi ma na jifan shaidan da zaman mina da sha uku na jifan shaidan da zaman mina to yadda ka san goman karshe ne na watan ramalana dakin kaba baya rabuwa da mutane kuma kowa in ka je ka bincika da masu lawaɗe da masu sallah da masu safa da marwa da waɗanda ma suke zaune su idan ka bincika za ka samu suna roƙon Allah ne subhanahu wa ta'ala ko a yanzu waɗanda suke zama suke sauraron tafsiri wani in ya tuna da damuwarsa zai ce la ilaha illallah ko la ilaha illa anta ko subhanallah ko subhanallahi walhamdulillah ko la haula wala quwwata illa billah ko allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam zai roki Allah subhanahu wataala imma ba zai iya da larabci ba sai ta ya Allah damuwar nan ka yaye mu ko a cikin zuciyarsa zai fala shine yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an lalle waɗanda suke cikin sammai da kasai kullum suna roƙon Allah ne subhanahu ta'ala. kula yaumin a kowace rana a kowane lokaci a kowace dakika ko lahaza huwa fi sha'anin Allah tabaraka wa ta'ala yana cikin sha'anin mutane da mai roƙonsa ainihin gafara da mai roƙonsa biyan bukata da mai tuba zuwa ga Allah da mai roƙon Allah ainihin ya yaye masa damuwan da yake kai ko kuma wani abu makamancin wannan saboda haka shi yasa wannan aya take nuna mana cewa Allah ta tabaraka wata'ala yana damuwa da bayinsa ba domin Allah yana damuwa da bayinsa ba da ba zai saurare su ba shi yasa ɗaya fassaran qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum fakar kazzabtum fa sawfa yakunu lidama qul ka fada musu cewa ubangiji baya damuwa da ku shine al'abu abinda yake nufi da al'abu shine damuwa ubangiji ba ya damuwa da ku laula uku ba domin addu'o'in ku ba shi yasa ake son kana da damuwa kai ta roƙon Allah subhanahu wataala sai dai kun san wani lokaci mu mutane muna da gangaci mutumin da yake cikin walwala ba ruwansa da roƙon Allah idan mutum yana da kuɗi ba ruwansa da roƙon Allah ko idan mutum yana cikin lafiya ba ruwansa da roƙon Allah to matsala tana faruwa kuma sai ya dukufa to ba haka ake yi ba lokacin da kake cikin walwala idan ka gode wa Allah ka roƙe shi to lokacin da kake cikin damuwa ko da baka roƙe Allah ba to Allah tabaraka ta'ala zai amsa addu'arka. bi ma'ana wato zai rage maka rigingimu ko zai maka maganin matsalolinka kamar yadda aka ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي فينا الإجابة وليؤمنوا بي فينا الإيمان لعلهم يرشدون فينا الإرشاد بما أنا الرشد سيدنا سبحانه وتعالى نعم أبو بو وغلاوك وأنتم كلهم سنة تكين أيوكا عبادة عند النبي أتي الدعاء هو العبادة للي الدعاء عبادة فيه. shi za aka ce duk wanda ya roki wani Allah to ya yi shirka yayi kafirci ba a roko sai Allah ko menene Allah ke roko ka roƙi wani adali ko ka roki wani waliyi wanda yake da karama na gaskiya ko na tuwatuwa ka roki wani dodo ko ka roki wani gunki to lalle hakika wannan duk matsayin su ɗaya ne duk abin da ya same ka Allah za ka roka sanda idan rashin lafiya ya kama ka ba za ka roƙi ubanka ya warkar da kai ba kamar yadda ba za ka roƙi uwarka ta warkar da kai ba ba yadda za a yi ka roƙi kakanninka su warkar da kai domin ka san abin ya fi ƙarfinsu to ko annabi yana da rai ko manzon Allah yana nan ba yadda za a yi ka roƙe ki ya warkar da kai saboda ba aikinsa ba ne na Allah ne shi sai dai ya zama maka tsani zai iya zama maka tsani ko kuma wasila amma akwai hanyar da ake bin wasila ingantacciya kamar yadda malaman tauhidi suka yi bayani saboda haka idan suna son in amsa musu addu'o'insu tun da kowane lokaci ina cikin sha'ani da ainihin damuwa da lamuransu shi ne faliyar sajibuli lalle su amsa mun waliyuminu bi kuma su yi imani da ni la'allahun yarshudun lalle za su kasance shiryayyu idan sun kasance shiryayyu suka roƙi Allah to Allah tabaraka ta'ala zai karɓi wannan roƙo da aka yi masa saboda haka wannan aya tana tabbatar mana da muhimmancin addu'a da dagewa bisa addu'a Allah tabaraka ta'ala a kowace awa idan ka tambaye ki zai amsa addu'anka kuma hadisi ya tabbatar mana akwai waɗansu lokatai da aka fi karɓan addu'o'i akwai waɗansu yanayi da aka fi karɓan addu'o'i kamar yadda yake akwai wurare da aka fi karɓan addu'o'i lalle tabbas duk wanda ya je ɗakin kaba ya roƙi Allah ana kyauta zaton Allah zai karbi addu'arsa to amma in kana masallacin nan fa kana ka roƙi Allah akwai tabbas mai yiwa masallacin na an lissafa yi daga cikin masallacin da yan kai addu'a Allah zai karba akwai dalili ya kuka noke babu dalili masallacin filufa <laughs> wannan kan na kauye ne wani zai ce eh, masallacin kauye masallacin birni ma bai samu garanti ba balle na kauyen kauye wato abin da ya sa na kawo wannan misali yana da kyau ka fahimta cewa haka kawai mutum dun ya yi karatu ko ya ci abinci ya ƙoshi zai ce waje kaza in ka yi addu'a Allah zai karba ba haka ba ne sai abin da annabi ya fala abin da Allah ya fala ko manzon Allah ya fala to haka ma yanayi ya sa ka ce ana ruwan sama ka dage kai ta addu'a lokacin da ruwa yake sauka mutumin da ya kama hanya zai yi tafiya ya dage ya ta addu'a lokacin da iyaye suka tsufa suna tattare da ƴaƴayensu ana kyauta zaton cewa addu'o'in da suka yi Allah tabaraka wataala yana karba ke yasa ka ce kada ka kuskura ka bata musu rai a ce mahaifinka ya kai shekara 60 ko 70 kai kuma kana nan kana cikin kwarinka ka sa mahaifinka kuka babu gaira babu dalili ka sa mahaifiyarka kuka saboda ɓace rai babu gaira babu dalili to wannan idan wannan suka maka addu'a ma ta ina addu'a za ta kama ka sai addu'a ba za ta same ka ba addu'an alheri zai wahala ta same ka ka riga ka bata saboda haka yana da kyau a kiyaye waɗannan wurare suna da muhimmanci kwarai da gaske da waɗannan lokacai wanda yake suna da yawa ba zai yi mu kawo su ba amma a cikin fassarar wannan aya ya salo Homan fi samawati wal ard lalle waɗanda suke cikin sammai da kasai suna roƙon Allah kulle yau min huwa fi sha'ani Allah tabaraka wa ta'ala a kowane lokaci yana cikin sha'ani kuma ya ce ku roƙe ni zan amsa muku wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin saboda haka ka roƙi Allah koyaushe Allah zai amsa duwanka. wa hadha ikbarun an ginahu amma siwa sai dai wannan kuma shi yake gwada Allah ta'ala ya wadata barin kowa Allah baya bukata ko waɗannan ibadun da muke Allah baya bukata shi dai ya zayyana mana ne domin ya ga waye zai yi biyayya waye zai yi taurin kai shi ne tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sai kaga jarabawa ce amma idan mun tara waɗannan ibadu me za su ƙara wa Allah ba abin da za su ƙara wa Allah in yaga dama yana iya kare mu ya zo da waɗansu mutane daban kamar yadda ya faɗa a wani wuri in kun taimaka to Allah yana iya barin ku idan kun ki taimakawa yana iya tafiya da ku ya zo da waɗansu mutane sun mala ya kuno amsalakum sa'an nan ba za su kasance irin ku ba masu tsananin biyayya ga Allah duk da haka waɗanda suka yi da'a ba za su ƙara wa Allah komai ba waɗanda suka yi taurin kai ba za su rage wa Allah komai ba shine kulla yawmin huwa fi sha'ani wa hadha ikbarun an dinahu amma fi wahu wa fiqaruhu wafi fiqarul kala'i. da tsananin bukatan halittu ilaihi zuwa gare shi fi jami'il ana a cikin dukkan lokacin ya za muka ce har wanda ba musulmi ba za ka je yana roƙon Allah wanda ba musulmi ba ma yana roƙon Allah saboda haka wanda bai da addini shi ma za ka samu yana roƙon Allah in banda waɗansu masu boko aƙida wanda suka zo da wani ra'ayi babu Allah kwata-kwata to wannan kan ya zo addu'a ba san me yake roƙo ba ko shi ya addu'a ne in wani abu ya faru ba ya ce wayo Allah don yace wayo Allah ƙarya yake yi me yasa ya ambaci Allah ya kamata in wani abu ya faru ya ce wayo ubana ko wayo babana amma kuma yana ji yana gani wata rana mutuwa za ta zo ɗaukan babansa bai isa ya hana mutuwa ɗaukan ubansa ba kamar yadda yake bai isa ya hana mutuwa ɗaukan ran uwarsa ba ko wani wanda yake tsananin ƙaunansa wata nan ma ba zai gane cewa akwai Allah ba alal akal ko ma ba zai yi sallah da azumi da zakka ba ya yadda akwai Allah subhanahu wataala saboda haka duk wanda zai zo ya ce babu Allah kwata kwata to lalle wannan rikakken bugegge ne wato buge wancan kaman ya shiga hauka ma gaba daya tunda ba mai hankali bane Na, wa tsaluna yas'alunahu bi lisani halihim wa qalihim kuma suna roƙon Allah da ainihin furtawa a fili kuma da lisanu halihim lisanu halihim shine yanzu kamar yadda muke zaune ni ina fassara mai karatu yana yin karatu ko kuna sauraro mafiya yawa abin da ya kawo mu nan saboda muna tsoron Allah muna ganin girman Allah muna son mu ji ayoyin Allah ko ba ka bane kuma muna kwaɗayin rahaman Allah muna kwaɗayin gafaran Allah to ko lokacin da kake sauraro baka ce Allah ya gafarta mana ba ko Allah ya gafarta wato ya gafarta mini ba to Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da ya zaunar da kai kine kana neman gafara da aljanna kaga kullu yawmin huwa fi sha'ani tunda zo ana tafsiri a nan wuraren da ake tafsiri a nan wato a wuraren su a yanzu a nan bauchi sun kai nawa a najeriya fa a yanzu sannan bayan sallah su ba akwai wadanda suke yi sannan da hantsi akwai wadanda suke yi sannan tsakanin azahar da la'asar akwai wadanda suke yi bayan la'asar ma akwai wadanda suke yi ko mutum ya zo yana zaune yana cin abinci ne zaka je yana ambaton Allah yana tuna damuwansa yanayinsa kawai zai gwada cewa yana neman rahaman Allah yana neman yardan Allah shine bi lisani halihim wa bi lisani wato qalihim wa annahu kullu yawmin huwa fi ka'nin kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa fi ka'nihi an yujiba da'iyan to kuma Allah ta'ala ya ce yana daga cikin al'amarinsa duk wanda ya kira yake zai amsa aw yu'tiya sa'ilan duk wanda ya roke shi zai baki aw ya aniyan duk wanda yake cikin damuwa ya nemi kubutansa zai kubutar da ki aw yakfi saqima ko wanda bai da lafiya idan ya nemi waraka Allah zai warkar da shi yasa manzo Allah yake yanzu rabbuna tabaaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul layl al-akhir ubangiji yana sauka a lokacin da thuluthin dare yake ga irin kusan asuba din nan shi ma yana ɗaya daga cikin lokacin da Allah yake karban addu'o'i ubangiji ta'ala yana cewa man yas'aluni fa utiya wa man yastaghfiru li fa aghfira la saboda haka wane ne yake roƙo na in amsa masa wane ne yake neman gafara ta wato in ainihin gafarta masa wa yake kira na in amsa masa kiran kamar yadda manzon Allah ya bayani wannan kuma a kowane dare ne to amma a cikin watan ramadana aka ce tun daga faduwar rana har ya zuwa fitowar alfijir, Allah yana da yantattu daga wuta da waɗanda za su roƙi Allah ya amsa musu addu'o'i wanda ana kyautata zaton ka zo buɗe baki ka roƙi Allah Allah zai karbi addu'anka daga nan kai ta addu'a har ya zuwa fitowar alfitir wannan koda ko ba daren lailatul qadri bane to kaga da rana kana cikin azumi a lokacin da kake azumi din idan ka roki Allah ana kyautata zaton Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi addu'anka sai dai ba mamaki wani zai ce kai gagara ba sa iri iri amma ina ta addu'a Allah bai karba ba to ka bincike aikinka warai da gaske ka bincike aikinka ibn al-qayyim al-jawziyya yana fala yana cewa ya ce shi idan damuwa ta dame shi to maganin damuwan kan zauna ya ta gifari ne ya ta gifari to a ka'ida nan sin hadisi annabi a kowace rana sau nawa yake gifari sau ɗari yake yi kai kuma sau nawa kake yi a kowace rana sau nawa kake yi ba mamaki sau ko ɗaya amma abinci sau nawa kake ci ruwa sau nawa kake sha tale-tale da maganganu da kalmomi nawa kake furtawa daga safiya har yanzu zuwa faduwar rana amma a a cikin kalmomin babu ya sake fari babu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim babu salati wa annabi ko ba ɗaya daga cikin waɗannan ko da ma baka ce astaghfirullah astaghfirullah ba to kaga kenan ashe akwai waɗansu abubuwan da mutum idan bai kiyaye su ba to zai ta addu'a Allah ba zai karbi addu'o'insa ba waru ya mujahid ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri mujahid ya ce kula yaumin huwa yujibu da'iyan a kowane lokaci Allah yana amsa kiran wanda ya kiraye ki wa yakshifu karba kuma Allah yana yaye damuwa ga wanda ya nemi Allah ya yi masa damuwansa wa yujibu mutarra kuma Allah yana amsa kiran wanda ya ga cikin ya ce ya Allah ko Allahumma ko ya rabbi ko rabbana to idan ya faɗa Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa masa wa yaghfiru dhanban kuma idan ya nemi gafara ko ya tuba zuwa ga Allah to Allah zai yafe masa babu wani lokaci wanda aka keɓance aka ce ba a roƙon Allah cikin lokacin babu amma kaga sallah an ce idan rana tana fitowa lokacin da take fitowa ba a sallah inda sallar nafila ce ba za a yi ba lokacin da ta je tsakiya ba za a yi ba banda ranar juma'a lokacin da ta zo faduwa kai jau za ta faɗi ba za a yi ba saboda waɗannan lokacai manzon Allah ya yi hani dangane da sallar nafila a lokacin sai dai aka ce sallan da take da sababi da sallan da za a biya to ita wannan ba ruwanta domin sallan da za a biya to lokacin da ka tuna ta ko hankali ya dawo jikin ka kai maza maza ka biya ta ko lokacin rana tana fitowa ko tana tsakiyar sama ko za ta faɗi saboda wata rana manzo Allah da sahabbai sun yi tafiya suka kai dare irin kusan asuba a riga an gaji annabi ya fahimci mutane da yawa sun gaji suna ta gengari a kan abin hawansu da aka je wani waje sai ya ce mu yada zango a wajen aka yada zango ya ce kowa ya dan kwanta amma kai ladan kai bilal ya ce ka saurara mana alfijir alfijir yana bayyana ka take mu wannan ya gwada mazu Allah shi makaran kansa zai kwanta mazu Allah ya kwanta kowa ma ya kwanta bilal ya ce yana tsaye sai ji tsayuwan ba zai yi ba ya zauna da ya zauna ya ji zaman ba zai yi ba sai ya samu rakuminsa sai ya jingina da rakuminsa saboda ya kunga rakumi dabba ce wanda tana numfashi za ta rinka yin motsi wato baccin ba zai kama ki da yawa ba amma ina yi da nan ma sai ya tumbure gaba daya ya naɗi bacci gaba ɗayansu suka yi bacci har sai da gari ya waye ba su farka ba kuma kun san bacci bayan sallan asuba din nan zuwa kafin rana ta fito wannan bacci yana da daɗi sai dai kuma lokacin yana da bada domin ko neman arziki ne aka ce a lokacin ake so a fita kuma ko karatu ne a lokacin karatun da kai ka haddace ki a lokacin yana da wahala kamanta shi yasa ba a son yara da samari su ringa baccin rana ai su ringa baccin safe irin wannan amma abin takaici za ga samari suna tabbaci da safe ba dole talauci ya buge ku ba ku zai kuna yawo ni gogi kawai amma talakawa wanda kowa yana ganin ku yana ganin talauci kwarai da gaske ai da sassafe kamar yadda bahaushe yake da sanyin safe yake kama fara amma mutumin da ya riga ya kai wani gaci to shi kenan ya zalla su ba yana iya kwanciya yi baccinsa ba zai tashi ba ma sai a zahar shi fa ne ba matsala ba ne kwarai da gaske duk abin da yake so yayi kawai waya zai dauka kai kuma wani kai kana son kai baka wahala ba amma kana son ka je matsayin sa wawa kawai ba haka yake yi ba ai tun da farko ka takura kanka lokacin da kake samartaka in ka takura kanka to lokacin da ka zama kwarijo ko tsoho zaka ci moriyan wannan amma in baka takura kanka ba wallahi zaka sha mamaki Allah ya kyauta to mazala Allah yayi bacci bai taki ba har da safiya har gari ya waye abinda hadisi ya ce fa manzon Allah bai taki ba sai da rana ta fito ta da kai shi shi ya fara taki yana taki ya ga kowa yana bacci sai ya taki ya tada na kusa da shi ya ce a tada kowa kowa sai zuzura ido yake yi ba wanda ya sallan asuba har manzon Allah bai ba kuma kowa ya sani sallan asuba ko alfijir idan rana ta fito to ta zama biya duk lokacin ta ya fita to ya za a yi to shine yana gaggawa za a nemi ruwa a yi allola manzo Allah ya ce ba za mu yi sallah a nan ba wannan sai ya dada tura musu lokaci ya ce mu je gaba Ya ce wannan waje da muka zauna yace akwai shaidan a wajen mu bar wajen sallan ma ba za mu yi nan ba da manzo Allah ya san gaibi da farko zai ce su sauka wajen to ya kamata ku gane da aka je gaba suna zuwa wani wuri sai manzo Allah ya mu sauka wajen ne aka sauka wajen aka yi ta alwala aka zo aka yi sallah bayan an yi dadda sallah shi ne manzo Allah yake musu jawabi Ya ce wannan ba abin damuwa ba bane tunda bacci ne lalura ce duk mutumin da bacci ya kama shi amma baki ya wato kwakulo baccin ba Dun bayan da za a yi kana amfani da wayanka kana cefin kana kallo ko kana jin labarai ko kana ta buga wayanka har karfe ka biyu karfe biyu baka yi bacci ba sannan ka kake wayanka ka kwanta bacci kama kara sallah su ba sai da hantsi ka yi sallah su ba ka ce ya yi annabi ma ya ce abin nan ƙari aka ke yi yayi saboda kai ka ba lokaci dalilin da ya sa ka ce an hana hira bayan sallan isha'i kenan mutumin da ya je kwanta bayan sallan isha'i tun karfe tara ka kwanta to a ka kai karfe hudu kana bacci ma yana da wahala musamman yadda duniyar nan take a ce tun daga karfe tara har hudu kana bacci wannan yaro karami ne wanda ba ya cafa ne shi ne zai iya kai wani haka ba abin da ya dame shi amma duk wanda yake cafa ne bai sai wannan bacci rus ba sai dai in ya sha kwaya kwarai da gaske Allah ya kyauta saboda haka maza Allah ya ce wannan lokaci ya ce lokacin da Allah ya kaddara mana kenan shi ne yake ba da labari yake ce bilal da muka sanya ki ya kula mana da lokaci yana kokarin kulawa amma sai ke dan yazo yana rarrakin sa kamar yadda uwa take rarrakin yaro yaron ta wanda take so yayi yi bacci haka ya ya ta sa kaga fa yana kusa da manzon Allah amma ke dan yazo ya rarrake shi ya lallabe ki sai da ya kwanta bacci sai da ya bacci amma ba laifin kowa bane haka Allah ya kaddara to a karkashin wannan kaga sai aka fahimci cewa wato idan aka samu kuskure irin wannan ko da lokaci ya fita za a yi sallah tunda akwai lalura na ainihin bacci ko kuma akwai lalura ta ainihin mantuwa ko akwai lalura ta fitan hankali ko akwai lalura ta ainihin tafiya kamar yadda malaman fikihu suka yi bayani saboda haka a kowane lokaci Allah Ta baraka wa ta'ala yana nan farke kuma idan ka roƙe ki zai saurara maka idan ka yi ibada zai karbi ka saboda haka kowane lokaci ake roƙon Allah ba a keɓance maka cewa ga lokacin da ba za ka roƙi Allah ba sai dai ga lokacin da ya fi muhimmanci to kaga mutumin da yake ko da akwai janaba a jikinsa ai kun ga kankat rakin tsarki kenan ko mace tana cikin jinin haila ko jinin haihuwa ba hana ta yin addu'a ba ban karatun qur'ani ne malamai suke ta sabani akai kai kwarai da gaske amma yin addu'a mutum yana cikin janaba ya roƙi Allah ya yi addu'a ba a hana ki ba mace tana haila ta yi addu'a ba a hana ta ba ko tana cikin jinin biki ta yi addu'a ba a hana ta ba ko baka da alola ka yi addu'a ba a hana ka ba saboda haka Allah ta'ala kulle yau min huwa fi sha'anin na wala ya sagni an hu ahalo samawati wal'ar kuma ku sani waɗanda suke cikin sammai da ƙasai ba sa wadatuwa ga barin Allah yanzu akwai wanda zai ce shi ba ruwansa da Allah A ina jin ko arnen arne ne ya ce ba ruwansa da Allah munafiki sai ka kama shi a wani ko zindiki domin zindiki shine yayin munafiki a wani waje sai ka kama shi yana neman taimakon Allah ko yana walwala da arzikin Allah saboda haka cikin sama ko a cikin ƙasa ba wanda zai ce ba ruwansa da Allah bai isa ba ko musulmi ne ko ba musulmi ba sai dai mahaukaci ne yawa mahaukaci akwai wanda yan haukansa ta kai hauka zai ce maka Allah ma ba ruwansa zai ce wallahi da zan ga Allah naushinsa zan yi to ka wannan dai mahaukaci ne eh tunda ya faɗi wannan magana wani kuma an kace kai don Allah zai ce a ah, karka sake haɗa da Allah ina jin tsoron Allah fa na ma fi ka jin tsoron Allah wani mahaukacin zai fada maka haka tun daga mahaukatan da ake sallah da su kana ganin sallan sun Allah baya karban sallan su ne ai Allah ke san yaren su haka ce Allah ke san karatun kurma eh za ka fada musu Allah ke san karatun eh tun da kaga yanzu muka sa wani kurma ya mana karatu a na ba za mu fahimci karatun ba eh, ba za mu fahimci karatun ba saboda da aka yasa hausa suke ce Allah ya san karatun kurma ko eh, idan aka samu wani mai dan natsuwa wanda zai zo yana yana sallah to kaga ba koransa ake yi ba ma sai a dan lallabe shi kwarai da gaske saboda kowa yana da bukata a wajen Allah wanda kaga baya da bukata a wajen Allah to mahaukaci ne na inna laha yuhuyi hayya Allah yana rayar da matattu wa yumitu mayyita yana kashe matattu wa yurabbi sagira shi yake girma da yaro kamar yadda yake ufar da manya wa yafukku asira shi yake kubutar da wanda yake cikin daure wa huwa muntaha hajati salihin wato karshe a wajensa ne bayan Allah suke neman bukata wa sariqihim kuma wajensa suke kai kuka wa muntaha shakawahu tun lokacin da mutum ya shiga cikin damuwa to wajen Allah tabaraka ta'ala yake kaiwa wannan ne. wato ainihin fassara ya saluhu man fi samawati wal ard lalle waɗanda suke cikin samai da kasai wato suna roƙon Allah kullu yawmin huwa fi sha'an a kowane lokaci kullu yawmin inna kullu waqtin kullu lahaza kullu daqiqatin ina fata an gane ko kulla sawani sawani shine second second da mintoci eh, second wannan na abin nan ina ji shine mafi karanci a cikin lokatai daga second sai a samu minti daga minti sai me sai ainihin awa daga awa kuma sai a zuwa ce an samu rabin wuni ko kuma an samu ya wuni ko an samu dare ko kuma an samu kwana saboda haka kulla yau min kofi sha'anin kowane lokaci ubangiji yana cikin sha'anin mutane da damuwarsu kuma Allah ya ce a roke ki zai amsa fa ya ayi ala ya rabbi kuma tukazziban wai da wace ce daga cikin ni'imomin ubangiji kuke karyatawa ya ku mutane da aljannu sai Allah ya ce mai sanafruhu lakum taqalan fa bi ala tukazziban to sai wannan aya ita kuma ta zo kwalli ɗaya amma kuma ayan abin tsoro ne sai dai yadda aka faɗe ta ke fassara ta yadda waɗansu za su fahimta ba haka yake nufi ba kwarai da gaske domin sana burgula kuma ayyuhar sakalan kama Allah tabaraka ta'ala ya ce ya ku as-sakalani masu nauyi guda biyu yanzu zamu ba ku lokaci yanzu kuma lokacin ne yanzu zamu joyo kanku wannan ranar takin alkiyama ne an kawo mana wannan ne don mu tsorata daga nan tun kafin mu je alkiyama abinda ake nufi Allah zai bada isasshen lokaci wajen yin bincike wa mutane da aljannu shine furugu lakum duk da kasancewa Allah tabaraka wa ta'ala ba hidimomi yake da su ba saboda balarabe in ya ce furugu laka zai ce to yanzu kuma ya rage naka yanzu na dawo kanka eh yanzu na sallame waɗancan ko na rabu da waɗancan ko na ajiye duk waɗansu damuwa yanzu na dawo kanka fasarar larabci haka ne amma abinda ake nufi ba Allah yana da shagulgula da yawa bane balle ya dawo kan mutane da aljanu sana furgula kuma yi hasakala shi yasa aka ce dun jin larabcinka ba za ka fassara Kur'ani kai tsaye ba sai idan ka je ka koya a wajen masu fasara sai ka karanta sharhi na malamai daban-daban in ba haka ba wani lokaci to idan ka zo ka yi fassara ba tare da ka ɗauka a wajen malamai ba to za tunaninka zai shiga da kai wani jeji ko wata gona wanda ƙarshe za ka fada cikin ɓarna saboda haka sana la kuma ayyu hassakala talabadul ahalil ilm walansu daga cikin malamai suka ce fi kaulihi ta'ala sana la kuma ayyu hassakala to yanzu mun dawo kanku ko za mu dawo kanku ya ku mutane da aljanu su ne ayyu hassakala a wata kira ma ayyu hassakala ayyuhu saqalan kamar ya sifami ne ayyuhu saqalan ayyuhu saqalan din nan babu alif a wajen rubutu haka ke haka ke rubuta babu alif ba kamar ya ayyuhan nasu ayyuhan nasu sai ayyuhan nasu akwai alif a karken hajjin amma ayyuha saqalan sai babu alif a gabansa wajen katse yadda ake rubuta Kur'ani daban yake sai dai yanzu masu rubutun larabci suna rubutawa ana ɗaren gwame amma in Kur'ani ne yadda ake rubuta ki daban yake akwai littafai da yawa waɗanda zan karantar da yadda ake rubuta kalmomin Kur'ani saboda haka in ka zo misali as ai ka ga as duk inda ka duba za ga as-samawat ba a yankawa amma a rubutun larabci ne yanzu yankawa ake yi Asama sai a sa alif amma a wajen rubutu na qur'ani Asama samawatu rubutawa ake sai dai a sa sanda a sama to sandan nan kine yake gwada za a yi ja a wajen za a yi madda saboda aka rubutu na qur'ani musamman wanda ake kira ar usmani malamai suka ce sunna ce ta magabata duk wanda ya saba ma wannan tsarin rubutu to lalle ranar takin kiyama sai Allah ya tambaye shi sai dai da yake yanzu kwamfuta sun yi yawa da typewriter da rubutu iri daban-daban to wannan ana musamaha akan wannan amma in ainihin qur'ani ne to akwai ka'idan yadda ake rubutawa shi yasa rahimallahu za a ce Allah ya jika yin waɗansu mahaddatan Kur'ani za a ga mutane da dama a da idan suka yi haddan Kur'ani a tsangaya wanda wato ya yi nisa ya yakan rubuta ƙur'ani saboda ya riga ya haddace inda za a yi jiya za a yi ɗigo za a yi kaza duk ya sani ka cire maganan ado wannan ado calligraphy shi kuma daban ne me yasa aka kirkiro ado a cikin ƙur'ani domin saboda ya ba da sha'awa ga ido musamman wanda yake gani domin yana karanta ki yana jin daɗi shi yasa mutanen da suka ce ja jiyan abu wato jiyan tawada da ita ake yin ado sai a hada da baki to kuma mutanen yanzu suka ce jiya yakan yi illa wa ido sannan baki ainihin rubutun baki ya kamata ya zamo kamata ya yi ado ya zamo kore yasa za ga waɗansu ƙur'anai sai ga adon da ake samu su kore ne domin saboda kada su kashe ido amma waɗanda ba su kauce ma malaman da suka shuɗe a can baya ba kamar malamai na ainihin tsangaya kenan wanda suka yi rubutun Kur'ani da hannu to za ga su suna sa jan tawada wanda za su je karshen aya ko sumuni ne ko hisbi ne ko juzi'i ne ko menene wanda za su sa jan alama wannan domin ya attracting din mai karatu ya ji ba zai kosa ba idonsa ba zai gajiya ba saboda daukan qur'anin ma ana dubawa shi ma yana da daraja yana da matsayi na musamman a wajen Allah subhanahu wataala to saboda haka Allah tabaraka wata'ala wato ya ainihin kaddara yadda magabata suka rubuta Kur'ani to haka za a rubuta musamman yadda aka rubuta a zamanin Usman bin Affan radiyallahu anhu tunda sahabban manzon Allah su ne suka yi ittifaki akan wannan duk da kasancewa lokacin da aka rubuta Kur'anin babu jigon kasa babu na sama daga baya ne aka samu jigon sama aka samu jigon kasa eh, wannan kuma a zamanin aliyu bin abi talib ne sai ce a sa digo sai ya goyi bayan a sanya digo shi yasa in ka zo kana kushewa ka ce babu digo a zamanin annabi saboda haka za a cire to abinda aliyu bin abi talib yi kaga sai ka ce kuskure kenan ka ce aliyu bin abi talib abinda ya kuskure ne to kai da musulman garin ku ina za ku zauna wa zai karbe ku ka gani idan ba yi digo ba misali sanabrugu lakum ayyuhas saqalan to ya za a karanta ya za a karanta eh sa wannan bai da digo ko daya na yana da digo guda ɗaya in ka cire ya za a karanta ki sai dai bata haribibi wannan fa a warku bai da digo digonsa a ƙasa ne eh haka ne ko digon sama kuma ƙa ne amma a har fa digonsa guda ɗaya ne a sama digo biyu kuma ya zama ƙo sanafurugu rainu idan bai da digo a idan yana da digo ga to in ka ɗauke digon ya za ka yi ka gane cewa gane sai ka ce sanafurugu to maimakon yanzu za a jiyo kanku kuma ya sai a mayar da shi za mu mace ku reke ya koma farko kenan ayyuha a bai da digo yu ayyu yana da digo guda biyu ka cire ki me za ka ce eh kaga ba zai karantu ba sai ha ayyuha ayyuhu ayyuhu hu shi ma bai da digo asakala ni fa yana da digo guda uku fa yana da ɗigo guda biyu a samansa a rubutun har amma a warki guda da yake masa sannan ga nun nunara a can karke mai digo guda daya saboda haka zamanin aliyu bin abi talib ne aka ce a sanya wannan digo domin saboda masu koyo su ainihin koya amma a da in aka rubuta ƙur'ani in kai ɗan koyo ne ba za ka iya ɗaukan ƙur'ani ka karanta ba sai Allah ramma wanda ya haddace yana gani ya san menene a wajen tun da dama mafiya yawa sahabbai akan hadda suka ginu lokacin da aka rubuta waɗanda suka rubuta Kur'ani ba su da yawa masu rubutun Kur'ani wajen arba'in da wani abu ne kacal duk cikin sahabban manzon Allah har manzon Allah ya ba duniya ba su ce arba'in da biyar ba marubuta alkur'ani to amma sahabbai su nawa ne mazo Allah ya yi hajjatul wada idan sahabbai dubu goma sha nawa suna da yawa amma a ce a cikin su marubuta ƙur'ani arba'in da wani abu ne saboda sun dogara bisa haddacewa haddacewan shi ne ya fi muhimmanci rubutawa kuma ana yi da wanda bai haddace ba to shi kuma sai ya karanta a wannan na'am sana furogola kuma ayyuhar sakala ne eh, ubangiji ta'ala ya ce yanzu za mu dawo kanku ya ku masu nauyi guda biyu kala wa idun min Allah ta'ala lil ibad malamai suka ce wannan gargadi ne ga bayin Allah wato su tsorace Allah su san ran da duk Allah ya juyo kansu ba zai basu ba a nan duniya ma kafin a je lahira walaysa billahi shughlun duk da kasancewa ba abin da yake shagalar da Allah a ce Allah yana cikin wata damuwa wani abu yana faruwa bai sani ba Allah baya wannan wa qala al-bukhari imam al-bukhari yace sayuhasibukum ubangiji ta'ala zai muku hisabi la yakhaluhu shay'un an shay'in ba abin da yake shagalar da Allah gabarin kowane irin abu ko da kwayan zarra ne wa huwa ma'rufun fi kalamil arab su laraba sun saba da fadin haka yuqalu la atafarraganna laka wa ma bi shughulun zai ce yanzu kana dawo kanka bi ma'ana ayyuha thaqalani kuma da aka ce ya ku masu nauyin nan guda biyu a ne masu nauyi guda biyu su ne al'insu waljinnu mutane da aljannu kama ja fi sahi kamar yadda ya zo a cikin sahi ya bukhari yasma'uhu kullu shay'in illa ne, a wani waje illa ne mai ma'ana yana jinsa ta kowane abu amma banda manyan halittu guda biyu wani hadisi ne wanda wani mutumin madina Allah ya masa rasuwa shi ne sai manzon Allah ya zo ya masa sallah bayan ya masa sallah ya raka shi makabarta da aka je kabari sai annabi ya samu waje sai ya zauna su kuma suna ta maganan tono da maganan yadda ake kinza ake shi shi yasa ba dole ne duk wanda ya je makabarta sai ya tsaya a tsaye ba idan aka samu dattawa da waɗanda yake marasa lafiya mai yiwa ma ko da 'yan uwa waɗanda yake hajijiya zai iya ɗaukan su saboda damuwa to yana da kyau suna iya zama sai dai ba a zama a kan bari sai ka samu wani waje ka zauna akwai dutse ko menene ko dan kujeranka kana iya sawa ka zauna to shine sai manzon Allah ya zauna da sahabbai suna tare da shi ya dauki itace a hannunsa yana cakkwadin kasa yana dan tonewa su kuma masu tono suna ta tono shine yake ba su labari yake ce lokacin da mutum zai bar duniya idan mutumin kirki ne mala'iku mutanen wato mala'iku waɗanda suke masu sassauce su za su zo ɗaukar ransa wannan ba zai sha wahala ba kuma za su karbi ransa cikin sauke za su ajiye ta a cikin wani abu yadda ka san darduma mai laushi haka za su sanya ransa a ciki sannan sai a ɗauke ta zuwa ga sama duk inda ta wuce ana jin kanshinta har ma ana tambaya ana ce ran wane ne wannan saboda haka mala'iku za su rinka tambayin junan su cewa mun ji kanshin kazaran wane ne wannan to don haka za a kai shi haccan sama sannan idan mutumin banza ne mala'ikun da za a turo zabaniyawa ne za su zo walahun makami umin hadidin za su zo da gudumomi sannan su zo su tsare ran da ƙarfi da yaji domin idan sun zo sun ce marai in ta fito ba za ta fito ba saboda haka matsayi shi za su yi kamar yadda ake cire kaska daga cikin dabba daga cikin rakumi ko daga cikin saniya to haka ake fitar da ran mutumin banza daga cikinsa idan ya zo mutuwa kaga wannan ma bala'i ne saboda mala'ikun da za su zo ba masu tausayi ba ne kuma ba masu sassauci ba ne saboda mummunan aikinsa sannan idan an yi sama da ita bugo ta za a yi saboda tsananin wari da karni idan aka bugo ta ƙasa za ta shiga dama rayukan mutanen banza da kafirai to a ƙasa ake cusawa to lokacin da kuka kai dan uwanku kabari inda annabi kuka gama bisi ki kuna juyawa maza Allah ya ce yana jin ƙaran tafiyan takalmanku duk waɗanda suke tafiya kasan da idan aka sa filifar za ga mutum yana tafiya bat bat bat silifas ma sabo ko ingantaccen silifas ne ka ringa tafiya da ke yana kara yanzu ne aka gane haka kawayanci ne amma mutanen da an suka sa silifas sai kaji duk wanda ya wuce da silifas sai kaji to kwatankwacin irin wannan ne duk wanda aka tsine ki idan an gama tsine ki to yana jin juyawan mutane suna tafiya shi yasa a wata ruwaya manzo Allah yake ku yi masa addu'a saboda mala'iku guda biyu za su zo su zaunar da ki zaunar da ki diris za su yi za su tambaye ki waye ubangijinka waye annabinka menene littafinka to kaga wani kidimin me zai ce constitution ai daga waje ki kenan kuma ya riga ya gama a constitution ba ai ka riga ka gama menene littafinka qur'ani duk wanda ya faɗi wannan ya kubuta to nan ma akwai bangarori guda biyu domin Allah ta'ala yana tabbatar da masu imani bil qawli sabiti fil hayati dunya wani lahira saboda haka zai faɗi magana mai kyau da ce Allah ubangiji na sannan kuma annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama littafi na Qur'ani ko aiki na salloli guda biyar za ka kwantar da hankalinka ka yi bacci cikin ni'ima ba abin da zai firgita ka ba abin da zai tada maka hankali da a buɗe masa bisa ikon Allah za a ce kaga wancan waje na walwala to shi ne mazauninka a cikin gidan aljanna saboda ka kwantar da hankalinka ne eh, ba Allahu akubar ba mutumin kirki kenan a yi kokari a koya a yi kokari a kwatanta maza Allah ya ce wa an alkafiru a munafi ya ce amma kafiri ko munafiki shi kan daman haka zo zaman da shi da za a yi ma wato zama ne na babu zaman lafiya na shi za a iya zauna man rabuka ce ha ha wa man nabiyuka ha ha za su ce wannan bai da ku ba menene littafinka ko ma za ta kulu fi hazan rajulin lazi bu'isa fikum shi abin da zai ce ha ha ha na ji mutane kawai suna faɗin abin da kine na fada su ce a ah. to shi ne za su yi masa mummunan duka da wannan guduman wuta ƙaran da zai yi maza Allah ce mutane da aljanu ne ba za su ji ba saboda mutane da aljanu suka ji, to za ka ga mutane rudewa za su yi gaba kuma wannan ba zai taimake su ba domin idan wa'azi da Kur'anin da ke cikinsu bai kiryar da su ba to fa ba abin da zai kiryar da su wani ma idan ya je zai ce wannan tsafi ne shi yasa wani lokaci za a ga dabbobi kamar awakai awakai su sun fi gwada haka suna kiwo a makabarta ko menene sai ga suna fita da gudu inda za ku je ku duba za ku ga ba wai maciji ne ko kuma kudan zando ba mai yawa da wani da wasu tsofin kabaruruka shi yasa ba a san a sa kabari guda ɗaya a yi bizo a cikin gida in ka yi bizo a cikin gida da waɗansu kaji kullum suna kuka kowa yana darewa to kaga in babanku ne kuka sa a ciki ga dukkan alamu ana masa azaba yana ihu amma ku ba kwaji ya za gara a kai mutum wajen gayya gayyan nan akwai ainihin rangwamen da ake samu ko da kuwa an ji an ne ka kusa da mutumin banza tun da dai an ce musulunci ya ce a yi makabarta kuma a ne kowa a makabarta ba a gidansa ko a masallaci ba balle kuma a wani katale-talen garinsa ko wani wuri makamancin wannan ba a kai mutum makabarta saboda akwai bayan Allah da suke zuwa makabarta suna ce assalamu alaikum da kaumin mumilin aminci ya tabbata gare ku ya ku gidan mumilai wallahi ko anan suka tsaya Allah tabaraka wa ta'ala zai yi sassauci ma waɗanda suke cikin makabarta balle kuma su nema musu gafara saboda kama hallu shahid mutane da aljanu saboda taurin kansu su ne a sakalani a sakalai ne ihun da waɗanda suke cikin kabaruruka suke yi mu ba za mu ji ba Allah sa mu cika da imani saboda haka fa bi ayyi ala rabbikuma ba. wai da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji ya ku mutane da aljannu kuke karyatawa me yasa ba za ku ji tsoron Allah ba me yasa ba za ku yi da'a Allah ba me yasa ba za ku kiyaye sunnonin manzon Allah ba me yasa ba za ku rike musulunci hannu bibiyu ba me yasa ba za ku yi takatsan dan anan duniya kafin ku je lahira ba Allah tabaraka Allah ya samu cika da imani abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh